Sashen Hausa na murya Amurka ne ke magana a kan mita 19,31,49,60 sai kuma kilohaz 1,530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama makai tsaye a zangon FM na VOA Africa da ke a mita 200.5 sai kuma tashoshin gidajen rediyon amfani da sarauniya da fara'a da nomad da da dalol sai kuma tashar alfa rediyo a birnin Kumasi. kuna iya kama ta hanyar sadarwar intanet a duk lokacin da aka so ta adireshinmu na voahausa.com. Masu mu Assalamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Laraba 14 ga watan Fabrairun shekara ta 2018. Suna Nasir Fil Hashin Gumel tare nake da Baba Yakub Makeri da ma sauran abokan aiki muke farin cikin kamuku wannan shiri a daidai wannan lokacin. Yanzu dai ga kanan labarai. 'yan sandan isra'ila sun ba da shawara a tuhumin firaministan kasar benjamin netanyahu da aikata laifukan cin hanci da rashawa al'amura guda biyu daban-daban sannan jam'iyya mai mulkin afirka ta kudu ta buƙaci sadannin ɗan jam'iyyar ta shugaban ƙasa jacob zuma murabus yayin da rage mako ɗaya a yi zaɓen 'yan takarar majalisun amurka jami'an leƙen asiri sun yi kashedi cewa rasha tana niyyar yin katsalanda a zaɓukan To da lakanin labaran kenan aka ji. Cikin shirin za ku cewa gamayyar ƙungiyoyin kare muradun Arewa sun yi kira gwamnatin Buhari. Muna kira ga gwamnatin Najeriya ta ɗau mataki a jihohin da ke tsakiyar fitinar makiyaya da manoma. Hakan kuma ya haɗa da dakatar da shugabannin siyasar jihohin da naɗa kantomomi har lokacin da za a samu daidaituwar al'amura. rundunar sojan najeriya ta za ta fara wani atisaye da ta yi wa lakabi da suna operation cat race don shawo kan rikicin manoma da makiyaya haka kuma za ku ji cewa To, Assalamu alaikum jama'a ga cikakkun labaran duniya. 'yan sandan isra'ila sun ba da shawara a tuhumi firaministan kasar benjamin netanyahu da aikata laifin cin rashawa a al'amura guda biyu daban-daban shawarar tuhuma aikata laifin ta bayyana ne a jiya talata bayan binciken watanni biyu da aka gudanar a kan zarge-zargen da ake yi wa netanyahu da karban kyaututtuka masu tsada na biliyoyin kuɗi amma kuma ana zarginsa da yin alkawarin fifita wani mai kamfanin gidan buga jarida wanda ya buga labari mai kyau a kansa firaministan ya bayyana a gidan talabijin ƙasar isra'ila bayan wasu 'yan mintoci da 'yan sandan suka ba da wannan shawara ya ce zan ci gaba da yi wa isra'ila jagoranci cikin mutunci da adalci idan har ku 'yan isra'ila kun zaɓe ni na shugabance ku ya ce shawarwarin da 'yan sandan suka bayar a kansa ba na zargi da ake masa ba zai wani tasiri ba ana zargin netanyahu ne da karban kyaututtuka da suka hada da taba da barasa na alfarma da kayan ado daga attajirai kamar dan asalin isra'ila mai wasan sinima na hollywood da ake kira amon melchan da wani wanda ya mallaki kamfanin jarida na ƙasar australia james parker da daɗin dan adawarsa tsohon firaminista minister ehud barak ya yi kira wannan zargin rashawa da mai muni amma shi netanyahu ya kira kansa ne wato saniyan ware ga 'yan jarida da 'yan sanda yanzu shawara ta rage ne akan atoni janar isra'ila abichai mandibelt ya tabbatar da ko za a tuhumi na tiyahu zargin ba zai buƙaci ya sauka daga bukaminsa nan da nan ba amma dai zai yi tarnaki ga aikinsa na shugabancin ƙasar wanda tuni yake huskantar matsaloli daga gwamnatin gamayya ta masu ra'ayin riƙau da kuma masu sassauci. jam'iyya mai mulki ta afirka ta kudu ta buƙaci shugaban ƙasa jacob zuma ya murabus amma shi kuma zuma ya ƙi ba da haɗin kai kuma baya nuna alamar zai murabus ɗin a jiya talata lamarin ya ɗauki sabon salo yayin da babban sakataren jam'iyyar anc ace magashule ya ce babban kwamitin jam'iyyar ya yanke shawara a hukumanci na yi wato zuma kiranye a matsayin shugaban ƙasa zuma ya zama shugaban ƙasa na biyu da jam'iyyar anc ta yi wa kiranye bayan tabo mbeki da ta yi masa kiranye kuma nan da nan ya yi murabus cikin shekara ta 2008 magashule ya ce ana ci gaba da tattaunawa amma jam'iyyarsa tana sa ran shugaban zai ba kwamitin shugabannin jam'iyyar haɗin kai ya yi murabus ko da yake babu wata doka da ta tilasta wa zuma ya yi murabus ɗin shi kuma ya ƙi amincewa da buƙatar jam'iyyarsa duk da matsin lambar da yake sha daga jam'iyyar. idan ya ƙi yarda ya murabus za a kai ga batun ga majalisar dokoki wadda za ta gudanar da ƙuri'ar rashin yarda da mulkinsa idan hakan ya faru akwai yiwuwar shugaban jam'iyyar anc cyril ramaphosa ya zama shugaban ƙasar afirka ta kudu ana sauraron waɗannan labaran ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc yayin da rage 'yan makonni a yi zaɓen tsayar da 'yan takarar majalisun amurka jami'an leƙen asiri sun yi kashe da cewar akwai alamun rasha tana niyyar shirya katsalanda ta ɓata zaɓen shekarar 2018 kamar yadda ta yi a zaɓen shugaban ƙasa na shekarar 2016 shugabannin manyan hukumomin leƙen asiri guda shida sun faɗa wa kwamitin tattara bayanan sirri na majalisar dattawa a jiya talata cewar moscow tana daukar zaben 'yan majalisa da aka saba yi a tsakiyar wa'adin shugaban ƙasa tamkar wata dama da za ta iya dagula ayyuka zaben 'yan majalisa na tsakiyar wa'adin shugaba an shirya yinsa ne a ranar 6 ga watan nuwamba jami'an na amurka sun dade suna nuna damuwarsu cewa rasha za ta nemi ta yi katsalanda a zaɓuka masu zuwa domin sake ɗanyen aiki da ta yi a zaɓen shugaban ƙasa na amurka da aka yi shekarar 2016 da kuma jerin wasu zaɓuka da aka yi na nahiyar turai a shekarar 2017 siyasa ta mamaye tattaunawar majalisar dattawan amurka kwana ɗaya bayan da zauren majalisar ya kaɗa ƙuri'ar fara muhawara akan yi wa dokokin bakin haure gyaran fuska ciki har da matasan da ba su da takardun zama da aka shigo da su amurka tun suna ƙanana shugaban masu rinjaye na republican mitch mcconnell mai wakiltar kentucky a jiya talata ya bayyana aniyarsa na kawo ƙarshen muhawara akan batun bakin haure kafin makon nan ya ƙare ya kuma ya zargi jam'iyyar demokrat da kawo wa harkokin majalisar jinkiri mara amfani ya ce idan har idan har muna so mu kammala wannan batu a cikin makon nan to ya kamata mu ci gaba da aiki in ji mcconnell shi ko shugaban marasa rinjaye na democrat chuck schumer mai wakiltar jihar new york ya ki amincewa da mcconnell akan fara muhawara akan dokar da za ta yi tsanani akan wasu birane wato da gundumomi da ake kira masu baiwa bakin haure mafaka ko mabuya waɗanda ba su baiwa hukumomin tarayya haɗin kai wurin gano wa da miƙa bakin hauren da ba su da takardu ga hukumomin tarayyar shuma ya ce shawarar ba ta tunkari matsalolin yaran da aka shigo da su amurka suna tun suna ƙanana da ake kiransu dreamers ba kazalika bata tunkari matsalolin tsaron iyakokin amurka ba don haka ba za a tafka kuskure wajen aiki da wannan shawara labaran duniya kuka saurara daga sashen hausa na murya amurka a nan washington dc madalla gamayyar kungiyoyin kare muradun arewa sun baiwa shugaban kasa muhammadu buhari shawara da ya sa dokar ta ɓaci a wasu jihohin arewa guda biyar bisa wasu dalilai da suka bayar daga abuja ga rahoton madina dauda we nevertheless believe that the current spate of killings and unrest are not isolated incidents but are linked to a grand design to destabilize the laws Muna kira ga gwamnatin Najeriya ta ɗau mataki a jihohin da ke tsakiyar fitinar makiyaya da manoma. Hakan kuma ya haɗa da dakatar da shugabannin siyasar jihohin da naɗa kantomomi har lokacin da za a samu daidaituwar al'amura. Wannan shine matsayin taron gamayyar ƙungiyoyin kare muradun Arewa da aka gudanar a Abuja, kamar yadda sakataren ƙungiyoyin Abdulaziz Suleiman ya gabatar. Jihohin da kiran ya shafa sun haɗa da Zamfara, Kaduna, Benue da Taraba. Idan za a tuna, game dai ita ce ta taɓa baiwa 'yan kabilar Ibo wa'adin su fice daga yankin Arewa, matukar sun dage kan raba ƙasa ko kuma kafa biyafura. Ga ƙarin bayani kan taron daga jagoran gamayyar Sharif ashirin Nastura. Wannan abin da ake rainawa zai fa iya jefa ƙasa na cikin tashin hankali da ba taɓa shiga ba. Ba zai yiwu a kawo rigima a kawo mana abu na addini da ƙabilanci arewacin Najeriya a ƙaddara wannan abin in ya ɓalle za a iya danne shi cikin lokaci kan ba ba zai yiwu ba kuma ina so shugaba buhari ya fuskanci wannan abu guda ɗaya mutan arewa an karar da su yanda ake kashe mutane ake kashe fulani har yanzu a ce yaraba sun fito sun ce za su yi dilin da fulani mutanen ijo sun fito za su yi dilin da fulani inyamurai za su yi dilin da fulani kuma shi yana gudun ya ce wai zai ɗauki action saboda ka a ce wai kabilarsa ce ai rantsuwayi da constitution rantsuwayi da alkurani a constitution na jihar cewar zai kare jinin dukkanin dan kasa ba zai bari a zubar da jinin wani dan kasa ba so da haka fulani yan kasa ne dole ki yakin su yarda yi ta zargin wasu da ta ce makiyan arewa ne da ke son wargaza yankin ta ce duk yanki ko kabila ka iya neman cin gashin kai maimakon zama cikin ƙiyayya To sai dai ministan kula da harkokin matasa da wasanni barista Solomon Dalun ya yi ƙarin haske akan matakan da gwamnati ke ɗauka wajen daƙile rigingimin. Za mu jajirce wa al'umma saboda rayukan da aka rasa. Kuma kamar yadda shugaba ya ba da tabbaci muna kan bakanmu babu gudu babu ja da baya. Za mu ɗauki matakai mu tabbatar an dawo da kare rayukan 'yan Najeriya. ga waɗanda kuma rayukansu ya salwanta za mu yi roko ubangiji allah cikin ikonsa ya rahamshe su sanadin nan kalame na shugabanni a wannan lokacin ya kamata ya kasance waɗanda zai kwantar wayan najeriya da rai waɗansu kalamai a sashe na rura wutan rikici da fitina ba alheri ba ne kuma ba alaman shugabanci ne mai kyau ba wannan ba lokaci ne kuma za a ce muna neman a ga kyau mu a ga bakin wani wannan shi ma shugabanci bata gaji wannan ba amma a mu na gwamnatin taraya mun dauna wayan wannan abin da ya faru kuma mun dau matakai na tabbatar cewa duk waɗanda hanayensu a cikin wannan za a zabula su domin a gudanar da su a gaban shari'a Madina Dauda, sashen Hausa na muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. To madalla a gai da Madina Dauda. Rundunar sojin Najeriya za ta fara wani atisaye da ta yi wa lakabi da suna Operation Cat Race don shawo kan rikicin manoma da makiyaya arewa ta tsakiya. Kamar yadda za ku ji daga bakin mai baiwa shugaban ƙasa shawara kan harkokin labarai Mr. Femi Adeshina a rahoton Umar Faruk. Exercise by the Nigerian Army called Operation Cat Race had been announced and it takes off later this week in the north central zone. Of course, Wannan atisaye wanda sojojin Najeriya suka kakagaba wa suna Catres zai gudana ne a arewa ta tsakiya inda nan ne aka fi samun tashe-tashen hankulan da ya shafi manoma da makiyaya da kuma sauran masu ta'addanci ana sa ran ba da jimawa ba wannan atisaye zai kawo ƙarshen ko zai rage matuƙa gaya ci gaba da tashe-tashen hankulan da ake samu tsakanin makiyaya da manoma da kuma sauran masu aikata waɗansu miyagun laifuka da wannan atisayen zai shafa to amma ganin cewa an shayin irin waɗannan tarurruka tsakanin shugaban ƙasa da manyan jami'an tsaro na na Najeriya amma ana ci gaba da sauran rina a kaba. Na tuntuɓi wani ƙwararre akan sha'anin tsaro kuma wani tsohon soji wato General Abdulrazak Umar domin in ji ko akwai wani abu da gwamnatin ba ta yi daidai ne ko kuwa akwai wani mataki da ya kamata a ɗauka wanda har yanzu ba a ɗauka ba. Idan ka ga irin wannan abin yana faruwa, to ɗayan biyu ko ba a ayyace makasudin da abin da za a yi ba. Za a yi kaza, za a yi kaza dan a kare kaza ko dan a daina kaza ko dan a rage kaza. Kaga na farko kenan. Ko kuma idan har an daddale cewa za a daina kaza za a kare kaza dan a kare kaza ko za a yi kaza dan a kare kaza sai kuma aka ce to wa zai wanzar da wannan abubuwan da aka to nan ma aka samu matsala an baka samu wanda zai wanzar da ba ya yi su yanda ya kamata a to kaga ba abin nan ba mutum ne kamar mota ka ce ta lalace maimakon ka kai an an daddale maka cewa ba ba kaza ko akwai kaza maimakon ka kai ta wajen wanda ya iya yara sai kuma ka haɗa ta da wanda bai ba abin da ya sani buga buga yayi wani lokacin akan gane me ya kamata a yi akan akan san ya ya kamata wa ya kamata a sa yi amma saboda uzurorin siyasa to sai a kin wannan abun ko kuma ba za a bashi muhimmancin da ya kamata ba to wannan yakan jawo wani abu na tsaro ya wargaci Janaral abdulrazak umar a tattauna da na da shi a abuja yanzu 'yan najeriya sun sa ido su ga tasirin da wannan atisaye zai yi wurin kawo ƙarshen ci gaba da tashe-tashen hankulan da ake samu musamman tsakanin makiyaya da manoma umar faruk musa amurka a abuja najeriya a gai da Umar. To har yanzu dai muna birnin tarayya inda a rahotonmu na gaba za ku ji cewa gamayyar ƙungiyar mata musulmi ta gudanar da gagarumin taro a ranar hijabi na duniya. Ga Nasiru Adamu Hikaya da ƙarin bayani. Gamayyar ƙungiyar mata musulmi a babban birnin Najeriya Abuja ta yi gagarumin taron ranar hijabi na duniya inda matan suka karrama malama Firdausi a masa da aka kyamincewa da bata shaidar kammala karatun zama cikakkiyar lauya saboda sanya wani dan hijabi baya ga kayan lauya da ya saba da ka'idar yaye sabbin lauyoyin. Matan da yawanci da ke aiki Abuja har ma da na kungiyar mata musulmi ta Najeriya Fan One sun ce za su yi duk abu mai yiwuwa wajen kwato abin da suka zayyana da hakkin amasa da hakan zai kai su gaban wani kwamiti na majalisar wakilai. Malama Rahama Musa Sani jagora ce a taron. Wajen ayyuka da ya kama kamar na soja ko na polis ko dai paramilitary haka har in ke musulma ce na kwarai kina kyamatan aiki a wannan wajen. domin ana hana ki sa hijabi haka corporate organization waɗansu wajajen aikin gwamnati da hakkinmu ne a ƙasar nan mu yi aiki a wajen sai kaga an hana ka to gashi har ya kai ma ga makarantu sai kuma yanzu ga magana firdausi yarinya ta karanta lo ta ci ba wai bata ci ba ta biya kuɗi duk hakkin da ya kamata ta ita kuma abun ma al'ajabi shine wannan hijabin ba ma fa babban hijabi bane fa dan karamin hijabi daidai zuwa wajen wuyanta wanda ta cusa a cikin rigan nasu na loya amma aka hana wannan baiwar Allah certificate ɗinta to amma mun saba yin wannan wajen shekara hudu da muka gaya mu kamun wannan shekara mun tafi wajaje jawaya wajen ziyara mu wayar wa mutane da kai mun tafi wajen military aka gaya mana babu damuwa mun je human rights commission su suka gaya mana cewa a cikin constitution na najeriya mu ne kowa yana da 'yancin shi ne ya bauta wa abin da yake so don haka ba wani wanda ya isa ya hana mu malamai maza ma irin su ustaz abubakar sadiq na masallacin annoro sun halarci taron na tambayi shi ra'ayinsa kan yadda akan samu mata da hijabi a lamuran kunar bakin wake daidai lokacin da batun tsaro ya zama ruwan dare ga mai duniya tsaro in an duba watakila abubuwan da suka faru a north east da ake sa mata su sa wannan abin nan bumabumai a karkashin hijabin su to wannan lallai Allah subhanahu wataala zai kare mu kuma Allah ya shiryar da masu yin wannan aikin amma duk da haka bai ba da dama cewa a hana mata da suke sa hijabi tafiya ko a yi musu wani kallon sun zama terrorist ko a yi musu kallon 'yan boko haram wannan ba daidai ba ne mace da ta sa hijabi kila akwai wanda ta yi da irin wannan manufan saboda an yi brainwashing dinta ta je ta aikata wa irin wannan abun. amma da yawa matan da suke sa hijabi sun sa ne saboda suna son su yi ibada kuma saboda suna son su bi dokan Allah subhanahu wa ta'ala don wani barna ya auku ba zai yiwu ba a ce gabaki daya a hana abin da da mutane su haka zalik duk mace da ta sa hijabi an san to akwai wanda suke wannan barnan dan an yi brainwashing din su in an kama su a ware su amma ba ga baki daya za a ce duka mata a hana su sa hijabi saboda irin wannan yanayin wannan ba dalili bane kuma ba za mu amince ba za mu ba za mu yarda ma da irin wannan dalilan an ga matan sanye da hijabi da nuna ba wata doka da ta hana hakan firdausi masa ba ta yi magana ba saboda batun nata yana gaban kotu tasira da malika murar amurka daga abuja najeriya agayi da Nasiru Adamu ya Hikaya har yanzu dai ana tare da sashen Hausa na murya Amurka ne a nan birnin Washington DC wanda yanzu aka agogon muke cewa karfe goma sha biyu da minti goma sha takwas na dare. Yanzu dai ga shirinmu na gaba. Demokradiyya a yau. Cikin shirin dokar hana kiwo ta jihar Benue bata tauye 'yancin 'yan ƙasa ta yin walwala ba? abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu tsaron masu salamu alaikum da fatan an waye gari lafiya. Babu abinda ya ɗauke hankalin gwamnatoci a kowane mataki a Najeriya a yau kamar batun tsaro, musamman rikicin manoma da makiyaya. Tsarin mulkin ƙasar ya fayyace ikon gwamna ƙarƙashin kashi na biyar ƙaramin layi na biyu na kundin tsarin mulkin Najeriya. Kuma babu mamaki a nan ne watakila ka ce gwamna shine shugaban tsaro a jiharsa. Kuma babu shugaba da zai zuba ido ko ya naɗe hannu ya ga ana hasarar rayuka da dukiya bai ɗauki mataki ba. To sai dai duk mataki da za a ɗauka in ji masana tila ya kaucewa yin karo da tsarin mulkin Najeriya. Nan gaba kaɗan za ku ji abin da lauya zai faɗa kan dokar hana kiwo ta jihar Benue. Amma kamin nan, Ibrahim Abdulaziz ya nemi jin ta bakin tsohon darakta a ma'aikatar noma ta tarayyar Najeriya mai kula da sashen dabbobi Alhaji Usman Micika kan wannan batu na gandun kiwo. Ita gwamnati da kana muna da ma'aikata wanda ya kira range guard mm. grazing control assistant wa'anda hakkinsu ne su lura da waɗannan wurare wuraren nan an yi su ne bisa doka akwai law hmm. da ta establishing wa'annan shi ne ke faɗa colony da ranta babu doka hmm. abinda babu doka kuma in kayi duka banza ne hmm. akwai doka ta establishing wa'annan ta mai zo su jihohi yanzu misali suna maimakon su wannan a doka ya suka koma akwai abin da kira anti open grazing bill wannan dokan ni kaina ban yarda da ita ba ba zan kuma yarda da ita ba ina da na hujjoji to me hujja na na ɗaya ko hanya in ana yi ana nuna wa mutum ga inda za ka bai hanya da za yi eh, temporary hmm. kafin a gama na farkon ba za ka ce da dare kurun ka zo na kayi tunani kai kanka ya yi maka hmm. ka ce kai wannan dokan kuma dole a bita babu dole hmm. ita namu in ba dai an amending constitution namu na nigeria 1999 amended 2011 ta ce ta hana movement na kowa dabba yana da nasa an ba da iko kai moving duka kai mm. tafiya akwai shi a kundin mulki akwai shi mm. a tsarin mulki namu na Najeriya to ya kai baka da tsarin mulki ka fita kashe kai na tambayi lauya Hassan Liman shin me zai ce kan dokan nan ta hana kiwo da gwamnatin jihar Benue ta kafa na yi karance karance kuma na karanci musamman doka da jihar Benue ta yi amma jihar taraba da jihar eh, ekiti na ji sun yi dokar amma ban karanci wannan dokar nasu ba a na jihar benue musamman kashi na goma sha tara na dokar nasu da kashi na goma sha biyu da kashi na ashirin in aka karanta wannan dokar nasu za a ga cewa wannan dokar musamman ya yi karo da kashi na arba'in da ɗaya da kashi na arba'in da biyu da kashi na arba'in da uku na tsarin mulkin najeriya idan a kashi na goma sha tara na dokan da jihar benue ta yi ta ce makiyaya ba su da dama su bi cikin jihar benue musamman da dabbobinsu a ƙasa da sauransu wata anan in aka kyale za a ga an ɗauke ko an tauyewa su makiyaya musamman masu shanu da sauransu su da suke da shi na zirga-zirga na kai da dawowa a ƙarƙashin kashi na arba'in da ɗaya na tsarin mulkin Najeriya. To duk wanda kuma ya yi haka, kaga ya saba wa tsarin mulkin Najeriya kenan wanda dokan nan bai kamata a ce an yi ta ba duk dokan da za ta saƙa wa tsarin mulkin najeriya wannan dokan tamkar haramtacciya ce haji sahabu haji hassan shin wannan doka ba ta yi wa masu kiwo eh, kudin goro ba ma'ana an haɗa su baki da an aza musu laifin mutum ɗaya ko mutum biyu ko mutum uku haji sahabu wannan abin da suka yi ɗin nan ya yi karo da kashi na arba'in da biyu na tsarin mulkin najeriya domin kashi na arba'in da biyu na tsarin mulkin najeriya ta ce ba wani doka da za a yi a najeriya ko gwamnatin tarayya ko gwamnatin jiha da za ta yi wani doka da dokan nan za ta nuna bambanci tsakanin mutane wato abin da ake cira discrimination wato nuna bambanci ko don launin mutum ko don addininsa ko don kabilarsa to yin haka ya sa a wa kashi na arba'in da biyu na tsarin mulkin najeriya in mutum ya aikata laifi har ya aikata laifi laifin na ake an tabbatar da cewa ya aikata wannan laifin to waɗanda suka yi laifin ne za a same su a yi hukunta su a ce sun aikata laifi amma abin mamaki haji sahabo a karkashin kashi na ashirin na dokan da jihar benue ta yi za ka ga cewa in aka samu ɗan jihar benue ya yi barna na sace shanu da sauransu a nan an ce shi fa a masa tara ne na dubu ɗari amma a dokan jihar benue aka ce in babulatani ne ko kuma makiyayi musamman shanunsa suka yi barna da sauransu to shi a nan hukuncinsa za a ɗaure shi ne a kalla tsawon shekara ɗaya a gidan yari. Doka ta ta bai wa 'yan jihar Benue wani fifiko ne akan wani ɗan Najeriya shi dan ɗan jihar Benue ne haifaffen jihar Benue yana da dama ya yi wani abu wadda wani ɗan Najeriya shi bai da 'yanci ya yi? Haji Sabo wannan shi ne abin da yake ba kowa mamaki duk wanda ya karanta dokan da jihar Benue ta yi zai ba shi mamaki kwarai da gaske domin duk ɗan Najeriya a tsarin mulkin najeriya musamman kashi na ashirin da biyar na tsarin mulkin najeriya duk ɗan najeriya musamman aikatan ɗan najeriya ko kuma ɗan najeriya wanda aka haife shi ko da a waje ne amma iyayensa ɗan najeriya ne a matsayinsa shi ɗan najeriya ne ba wani doka da za a yi a ko gwamnatin tarayya wato majalisar tarayya ko kuma wata majalisa ta jiha za ta yi doka da za a ce wannan dokan don mutum shi ba ɗan jiha jiha kaza ba ne bai kamata ya yi daɗi wannan dokar ba to dokar da jihar benue ta yi ta nuna bambanci tsakanin 'yan jihar benue da sauran 'yan najeriya musamman a nan wannan dokan kamar yadda na ambata kashi na goma sha biyu da kashi na ashirin na dokan da jihar benue ta yi ta nuna bambanci tsakanin waɗanda suke yan jihar benue har tana ce musu wai indijin wato 'yan ƙasa kenan wanda a cikin tsarin mulkin najeriya ba wani batun magana indigenship ana magana ce ta 'yan ƙasa. Gwamnati tarayya tana iya tafiya kotu ta kalubalanci wannan doka ko kuma dai sai su sai makiyaya ne za su iya kalubalantar wannan doka gaban shari'a. To haka sabu a nan wanda dokan aka yi yana ji ya sa'a wa 'yancinsa domin abubuwan da muka ambace su din nan kashi na arba'in da ɗaya kashi na arba'in da biyu da kashi na arba'in da uku hakki ne ta ɗan adam a ƙarƙashin tsarin mulkin najeriya duk wanda yake ji wannan abin ya yi bai masa daɗi ba zai iya zuwa kotun ya kalubalanci wannan dokan to bayan haka kuma ita ma kanta gwamnatin tarayya in ta ga cewa an yi wani doka da ya saba wa tsarin mulkin Najeriya. Gwamnatin tarayya ta hannun babban lauyan gwamnatin tarayyar Najeriya wato atom general na ƙasa kenan zai iya shigar da ƙara ya tambaye shin bisa ga tsarin mulkin Najeriya wata jiha za ta iya yin doka da zai karo da abin da yake cikin kashi na arba'in da ɗaya da arba'in da biyu da arba'in da uku ko wani kashi na tsarin mulkin Najeriya tambayoyin da shi babban lauyan gwamnatin tarayya ko ita gwamnatin tarayya za ta kai kenan a gaban kotu ko kuma makiyayen ko kuma wanda yake ji hakkinsa an toye maza ko makiyayi ko wani ɗan Najeriya musamman zai iya shigar da irin karan wanda kuma in aka yi haka kotun ana kyautar tsammanin za ta ba da fasara domin a sani shin jihar Benue da kuma jihar taraba da sauran jihohi da suke wannan doka ko suka yi wayannan dokokin da ya karo da tsarin mulkin najeriya daidai ne dokan ko ba daidai ba ne. masu haro abin da ya sauwa kenan cikin shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako sai kuma makon gaba da ikon allah za mu sake dawowa da wani sabon shiri. kamin nan a madadin ibrahim abdulaziz da lauya hassan liman da kuma cibahiro diodone da solomon abu waɗanda suka daidaita sautin shirin a nan nisa habu imam Ali zan dakata in sallama da ku sai makon gobe. To da lada wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai a takaice. Akwai yiwuwar kila kuskure matukan jirgin sama da rashin aikin na'urar hango jirage su ne suka haddasa hadarin jirgin sama na fasinja a rasha wanda ya kashe mutane 71 da ke cikin jirgin a cewar masu bincike. bayan nazarin na'urar tattara bayanai na jirgin samfurin an-148 kwamitin harkokin jiragen sama ya ce hatsarin jirgin sama da ya faru a ranar lahadi a kusa da birnin moscow bayan matukan jirgin sun gano bayanai waɗanda suka saba wa juna a kan injunan jirgin guda biyu an samu saɓanin bayanan ne saboda matukan jirgin ba su kunna sashen ɗaukar zafi na jirgin ba kafin su ɗaga inji kwamitin jirgin an 148 mallakar kamfanin jiragen sama na saratov ya tashi ne daga birnin moscow a ranar lahadi a kan hanyarsa zuwa birnin osk to ma da lama sauraron ma na muke kakashin shirin namu na yanzu sai kuma an jima kaɗan da hantsi za ku ji mu ɗauke da wani sabon shiri inda za ku cewa hukumar samar da ayyukan yi ga matasa ta ƙasa za ta horas da matasa da ke sansanonin 'yan gudun hijira dubu goma sha ɗaya ɗari uku sana'o'i a arewa maso gabashin Najeriya sai a biyo mu cikin shirin hantsi domin jin wannan. Yanzu a madadin baba ya koma kiyar da ya na gabatar da shirin da kuma Cibahiro Dodo ne wanda ya bada umarni da ma injiniyan mu na yau Jimmy Cook. Nisar fil hashin da ke cewa sai mun sake haduwa in an jima kaɗan da hantsi. Salamu alaikum.